ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم shin kowanne daga cikinsu ya yi tsammanin Allah ya shigar da shi aljanna mai ni'ima ya samu ni'imar da take cikinta da wamammiya alhali yana nan akan kafircinsa